Samun nasarar lashe wasan cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai na ƙasashen yammaci kudanci da tsakiyar Amurka wanda za a buga a kakar bana wanda aka fi sani da CONCACAF a takaici zai zamo wa Amurka da matukar wahala. Dukan ƙasashen Amurka da Mexico sun samu kansu a cikin gungun 'yan wasan da zai yi wuya su kai labari kamar yadda aka zayyana rukunonin wasan a garin Santiago na ƙasar Chile wato babban birnin ƙasar da za a gudanar da wasan. Amurka za ta kara da ƙasar da za ta marabci wasan tare da ƙasar Croatia da kuma Najeriya. Duk za su kasance a gungu guda. Na ji ke kan gaba wato ita ke rike da kofin duniya na wasan 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai kuma sau hudu tana lashe wannan kofi wanda ita ce tafi kowace ƙasa samun nasara a gasar. Yana da kyau a kowane lokaci ka san abokin karawarka domin ka fara shiri da wuri domin fuskantarsa in ji kocin 'yan wasan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na kasar Amurka a wata hirarsa ta kafar yada labarai. A cewarsa lokacin farin ciki ne kwarai da gaske kuma shirye muke mu koma aiki. Cire da Kurosiya da Najeriya suna da ƙwararrun 'yan wasa kuma kungiyoyin wasan suna da ƙarfi gaske kuma mun san cewa lallai za a ji jiki saboda dukkan kungiyoyin masu ƙarfi ne amma muna da ƙarfin gwiwa da kuma amincewa ga 'yan wasanmu don haka muna jiran lokacin ne kawai Mexico da ita ce ke biye da Najeriya a shekarar 2013 ta lashe gasar a shekarar 2015 inda aka buga wasan a kudancin Amurka kuma wadda ita ce ta marabci wasan a shekarar 2011 ta fada cikin gungu na uku wato group C tare da kasar Australia da Germany da Argentina. Ƙasar Honduras da Costa Rica na daga cikin waɗanda suka wakilci wasan na CONCACAF ne ƙasar shekaru goma sha bakwai daga sha bakwai ga watan Oktoba zuwa takwas ga watan Nuwamba. Honduras na cikin rukunin D tare da Belgium da Mali da Ecuador a yayin da Ticos za ta kasance tare da Afirka ta Kudu da Koriya ta Arewa da Rasha dukkan su a rukunin E.